ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله ajiya mun tsaya a آية aya ta talatin سوره سورة cikin haka ne ku a talatin da uku wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa Allah ba zai yi wa mutanen Makka azaba ba matukar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin su kuma Allah ba zai musu azaba ba matukar a cikin su akwai mummune suna yin istighfari wannan sai ke nuna mana yin istighfari ɗaya ne daga cikin ababen da ke kare azabar Allah yawaita istighfari ga mutane wannan na nuna falalan istighfari da haka ake son musulmai maza da mata kowa ya rinka shagaltuwa da yin istighfari saboda magani ne na saukar azaba a cikin gari ko saukar annoba ko musiba cikin gari haka istighfari na zama sanadi na haɓakar arzikin ƙasa istighfari na zama sanadiyan yaɗuwar haifayya da samun ‘ya'ya masu albarka wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara matukar kun yi istighfari kamar yadda annabi nuhu ya da mutanensa yusul sama alaikum midrara ubangiji zai aiko muku da girgiji daga sama midrara mai yawan zubar da ruwa wa yunjidukum bi amwalin wa banin ubangiji zai muku dadi na dukiyoyi dukiyar ku ta haɓaka ta haɓaka wa banina yayi muku dadi na ƴaƴa ƴaƴa masu albarka wa yaj'al lakum jannat kuma ubangiji zai sanya muku lambuna da gonaki masu albarka wa ya Allah kuma anhara ya sanya muku koramu masu yawan duk a sanadiyan mai istighfari to amma wani ne istighfari ne wanda shari'a take nema mu yi don mu samu dacewa da waɗannan al'amuran da Allah ya mana alkawari shi ne babu istighfari mafi tsada mafi daraja irin istighfarin da Allah ya koyar da al'umma akwai sayyidul istighfar wanda imam al-bukhari ya rawaito mutum zai ce allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت sanin waɗannan kalmomin da suka fito daga baki mai tsarki shi ne bakin shugaban halitta na Muhammad sallallahu alaihi har da sai su sanin ma'anarsu furta su safa da yamma ba arzikin da ya kone dan na ce wanda ya karanta wannan istighfarin da safe idan ya mutu a wannan yini to zai shiga aljanna wanda ya karanta wannan istighfarin da yamma idan ya mutu a dare zai shiga aljanna saboda haka ake son karanta shi safi ake son karanta shi yamma mata su karanta maza su karanta yara da manya maza da mata kowa na zai karanta ba a yi wa wani iyaka ba kuma kowa zai karanta shi kadai baya bukatan sai sun taru shi da wani su fara tare su kara tare koyarwar annabi tana da sauki kana tukin mota ka yi kana son jaki ka yi ka hau keken ka za ka je cin kasuwa ka yi mace tana kicin tana girki ta yi kowa ya dace dan shirya annabi tana shafar jama'a ne gaba ɗaya sai da kowa za iya yi duk abin da kuka an kawo shi waɗansu kaɗan ne cikin mutane ke iya yi waɗansu ba sa iya yi to ba shirya annabi shirya annabi ya rinjaye ke shi mafiya rinjaye sai kaga sun yi shirya annabi duk abin da aka kawo kuma ga mafiya rinjaye ba sa iya yi to Allah baya mai da shi wajibi kan kowa da kowa kamar aikin hajji kamar zakka tun da mafiya rinjaye ba su iya ba sai aka ce to ba wajibi bane ba da waɗansu suka ce ba mu da kuɗin zakka sai aka ce ku rinka yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan daidai yake da ku ɗauki kuɗi ku bayar sadaka wannan shi ne falalar da ke cikin istirfar yau kuma za mu tashi kenan kan aya ta talatin da hudu Allah madaukake wa malahum Allah ya arzibahum Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصلون يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إن المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما لهم في من إغريس أن لا يعذبهم الله ya zanto Allah ba zai musu azaba ba me zai hana Allah ya yi wa mutane azaba wa hum yasudduna anil masjidil harami mutane daga masallaci mai alfarma ne masallacin maka sun hana annabi je ya aikin umara sun hana sahabbansa sun tilasta su ma sun kore su daga cikin hurumin makka waɗanda wannan ya zanto shine halin su me zai hana Allah ya danke su da azaba ma'ana abin nan da suka yi ya dace Allah ya kama su da azaba wa ma kanu ya ai su ba zanto ba masoya Allah ko da sun yi da'awar san Allah aikin su ya nuna cewa su ba masoya Allah bane in awliya'uhu illa almuttaqun ba kowa ne mai kaunar Allah ba ba su kowa suke kasancewa masu son Allah ba illa almuttaqun sai su kiyaye dokokin Allah idan kana son ka zama waliyin Allah alamar shine a ga kana kiyaye dokar Allah kai da koyi a zahiri da kuma abin da yake a boye kana kiyaye dokar Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun da haka wani taka ba wani kayan gabas bane da sai an je a sayo a'a ta kawace da imani wanda duk ya sami imani ya samu jin tsoron Allah da kiyaye dokokin ta zama waliyin Allah mace ne shi namiji ne shi ya zama waliyin Allah da akwai waliyai maza akwai waliyai mata walmominuna walmominatu ba أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم لا يملك ولي ولا ولي متى من أين سبسوا من كيف تسموني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر umarni suke da kyakkyawan aiki su hana a yi mummuna wannan ɗaya daga cikin siffofin waliyan Allah ke wa yuqimuna salata wa yutuna zakata su bayar da sallah su bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna yin biyayya ga Allah suna yin biyayya ga manzon Allah shikenan ka samu kabban mu littafa ba ka bukatar mu ne da ka ba sai an yi taron na dauli ba a ka riga ka samu ka gama in awliya'uhu illa al-muttaqun ba su kowa ne waliyan Allah ba sai masu takawa masu jin tsoron Allah walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba tsammanin su walitaka tana da wani salo daban sabanin wannan abin da yake na sarari wanda Qur'ani ke mana bayani su mutanen Makka da lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsammanin su ginin ɗakin Ka'aba da bayan da ruwan sha ga alhazai kyauta su sha ana tsananin zafi wannan kadai ya wadatar in eh, sun yi wannan sun zama masu son Allah da manzonsa duk da cewa sun kori annabi daga makka din ya koma madina duk da cewa sun kori sahabbai daga makka din sun koma madina tsammanin su sabon ginin ɗakin ka'aba da wannan rabe-rabe da suke shi kaɗai ne zai tabbatar da walitaka ko shi kaɗai ne zai tabbatar da cewa sun zama masoya Allah sai Allah ya faɗa cikin wata ayar ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallahi Allah shahidina ala anfusihim bil kufr أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأتى أولئك أن يكونوا من المهتدين إذا حكى الله شيء إن أولياؤه إلا المتقون باون بسك وليا ألا سيما سجن دوران صديقيا يدوك الإنسان ولكن أكثرهم لا يعلمون سيدي يوم تاني بستني وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاتهم عند البيت ko da sallah da suke da awar a wurin dakin Ka'aba ba komai wannan sallar ta su ta kunsa ba illa muka'an face fito wa tasbiya da kuma tafi wato suna tsalle suna fito suna tafi abin da suke kenan a dakin Ka'aba to shine suna yin haka ne dan idan annabi ya zo yana wa'azi kar a saurari wa'azinsa sai su kawo rudani yawan harbowa da yawan surutu da tafi dan kar a saurari maganarsa wannan shine abin da suka yi wa junan su wasiki akai wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal qaw fihi la'allakum taghlibun wal qaw fihi ku sanya yatsasiyar magana lokacin da annabi ke karatun qur'ani ko ke yin wa'azi dan kada a saurare shi don in aka saurare shi za a fahimce shi to amma in kun zo kuna rudani wadansu suna tsalle suna rawa suna fito to wannan sai ya hana a kasa jin sautin annabi wajen iyar da sakon musulunci shi ne Allah ke cewa ma kana salatu bi inda albayt ko da sallah da kafiran muka suke da awar suna yi a dakin Ka'aba sallar ta su ba ta zama komai ba illa muka'an face kawai fito wa tasdiya da kuma kafi sai Allah ya fazuqul azab da haka ku dan azaba bima kuntum takfurun saboda kasancewa da kuke kuna kafircewa ubangiji kuna kafirce mu ayoyinsa ma'ana azaba na jiran to idan ka ce al'azab ta iya shafar azabar duniya ta iya shafar azabar lahira domin wani zai ce fa zuqul azaba wannan azabar wace ce aka musu alƙawarin ta sai ka ce azabar duniya da lahira azabar duniya shine dan dana su da aka yi da hora su da aka yi a yakin badar aka kashe mutum 70 cikin su aka kama saba'in a matsayin fursunonin yaki akwai azabar da wulafinsu da ya bayan an karkace manyan manyan su utubatu bin rabi'a sai da ibn rabi'a sa abu jahal su wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya sa aka dauki gawawakin su aka rinka jefawa cikin tsohuwar libya bayan an jefa su cikin tsohuwar libya annabi ya kwana uku a wajen ya ji in akwai wanda ya ce kawo dauki daga makka ba wanda ya fito sannan ya hau doki ya hau raƙumarsa sabai suka fi shi a baya ya je rijiyar da aka jefa gawawakin waɗannan kafirai yake ce musu hal wajadtum ma a rabbukum haqqa kun samu abin da ubangiji ya yi muku a matsayin gaskiya ko kuma alƙawalin da aka muku ba gaskiya bane ba Umar dan sabbabi ya kake magana da gawawaki an jefa su cikin rami yau kwana uku yace bari kai dinnan yanzu baka fi su sanin abin da nake faɗa baka fi su jin abin da nake faɗa shi ne malamai suka ce an dawo musu da ransu a wannan lokacin don kunya ta kan musu dan annabi ya kunyatar da su ya nuna su taɓaɓɓu ne yanzu da akwai azabar da tafi wannan da haka ba zuqul azab ku dandane azaba ma'ana al azabu dunyawi qabla al ukhrawi azabu dunya tun kafin ta lahira da Allah madaukakin sarki yana sanya mu azabar duniya suna azaba dan can da yake magana akan mummunai irin mai da da suke ga munafukai hal na bina illa ihda al-husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah azabin min indihi aw bi aydina wannan azaba din take lafi cikin duniya abin da muke jira muku shine Allah ya dandana muku wata azaba ta musamman daga gare shi lima ya muku girgizar kasa ko ya kama ku da annoba aw bi aidina ko ya ɗanɗana muku azaba da kaifin takobin mu kaga duk azabar duniya ce haka ina an ce azab, ba lalle ne zanto azaba ta lahira ba sai iya azabar duniya kafin ta lahira din wa zuqul azaba bima kuntum takfurun ko ɗanɗane azaba bima kuntum takfurun saboda kun kasance kuna kafirce ma Allah kuna bijire masa سلفت إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا للي وأن لسن كافر سيما ألا ينفقون أموالهم ذاكو قسنا سير بدوكيو ينسو ما ستاري يوم بعدم قومي با ليسدو عن سبيل الله سيكو إذن سكوتر دمتاني لكتفرك وفنجي dan su fatar da mutane su hana mutane gun shiriyar Allah da samansa sai Allah ce fa sayun tukuna ku kyale su da sannu za su kashe dukkan dukiyoyin nasu da suka mallaka thumma takunu alaihim hasra sannan daga baya dukiyoyin da suka kashe din su zama abin yi wa nadama abin yi wa dana sani thumma yughlabun sannan kuma a rinjaye su a ta nasara a kansu والذين كفروا لن لولا سوء كافرت إلى جهنم ne za a جهنم su a سأبو kiyama gaba تبادنشون wannan abin da Allah ke faɗa ya faru Kafinan maka sun ciyar da dukiya zan su murkushe musulunci karshen musulunci bai murkusu ba sun haɗa gayya ranar badar an ci galaba a kansu suka sake haɗa wata ranar uhudu aka ci galaba a kansu daga ƙarshe suka sake haɗa wata a gazotul ubangiji ya firgitar da su so gudu su da kansu ƙarshe annabi ya shigo makka da kansa kowa na shiga gida na ɓoyewa yan annabi na cewa man da sala abi sufyan fa huwa amin wa man aghlaqa ala babihi aw man aghlaqa alayhi albab ala nafsihi albab fa huwa amin wa man dakhala alka'bata fa huwa amin yace to tun da dai mun shigo kuma kun zo mu tsorata kuna gudu yanzu ga hanyar mafita ana nema muku ita duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira duk wanda ya je dakin Ka'aba ya tsira duk wanda ya shiga gidan ya kulle kansa to mun san matsoraci ne ya tsira ba za mu taɓa shi ba ba za mu karya masa tsoro sun kashe dukiyar kuma ga shi an ci galaba a kan kansu to wannan alkawari na Allah bai tsaya a kan gurin ba li'anna al-ibrata bi umumin lafzi la bi khususi sabab lafazin qur'ani ana daukar shi ne a zaman biyar ma'ana ba a sanadiyyar saukar ba kadai sanadiyyar saukar shi ne kafiran maka amma hukuncin ya shafi dukkan kafiran duniya a dukiyar da kafirai suke kashewa a duniya ta hanyar yaudara daban-daban ta hanyar red cross ta hanyar taimakon agali ta hanyar taimakawa inda aka yi annoba da yaudara ba don komai ba sai don su yada addini su na bata su ga sun bude da hakkin addinin musulunci dukiyar suna da yawa amma sun ci nasara su suna nasara har ya zuwa gobe akwai bambanci mai rata tsakanin adadin musulmai a kasar ingila tsakanin shekarar da ta da wannan shekarar ta yau adadin wannan shekarar ya fi na da adadin bara kuma ya fi na bara waccan to haka kowace shekara ta zo addinin tsara fada da yake su ko kara ya kasa nake haka adadin musulmai a amerika da kowa yake ba rabuwa yake ba a duk shekara a duk kwanan duniya adadin karuwa yake su ko kara kashe dukiya suke su ga sun yi wa musulunci da kasa yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah so suke sai sun murkushe musulunci amma ba zai murkusu ba ya ga kansu har da karshe marubutan su da kansu suke cewa lalle babban barazana yanzu take fuskantar duniyar turai bayan rushewar tarayyar sobet shine addinin musulunci wani kuma daga cikin su yake cewa musulunci bar barde ne sai dai bar titi yanzu ko mun gaina motsa kafa ya kusa farkawa saboda ka babban barazana ga duniyar turai da amurka shine addinin musulunci a kai da dukiyar a yi kitifiki a yi kulle-kulle majalisar dinki duniya majalisar wasece white house wasece duk dai musulunci gabe ke kansu yanzu ko na amwalahum ne suddu an da فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون za ta kashe dukiyar kuma ta zama abin yi wa nadama tana da na sanin me yasa ta kashe sun mai gulgulu sannan kuma da ya karfe a rinjaye su a mayar da su bayi duk da dukiya da suka mallaka ne sun zama bayi alkawali ne annabi ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai musulmai ya ɗauki makami ya fuskanci bai hude ba ya yahude ya gudu ya je ya rabe a bayan dutse ya laɓe dutsen ya ce wa musulmi zo ga ba yahude a bayan na ta kai dutse ta shi yasa hikimar Allah sai Allah ke har hada yahudawa wayan. da suna habasha suna rasha suna yugoslavia suna america suna ina ne yanzu sai ake tara su suke taruwa wuri guda duk inda yahuda suke suna hijira yanzu suna can suna tarewa a mazaunin su na Falastin inda so kwace abin nan hikimar Allah ke tara su yake wuri guda dan a ji daɗin zama wani su wannan alkawalin na annabi gaskiya ne sai ya tabbata Kusan ne a ko a nesa ne sai abin ya tabbata kai abin da ake so musulmi ka zanto sinadari ka zanto ɗaya daga cikin tubalin da za a sa harsashin musulunci da kai kar ka zama to dan kallo kana cikin mai bayar da gudunmawa ta ilimi ce ta ni mai kyau ta shawara mai kyau yaya za a yi musulunci su gaba ya za a yi musulunci ɗaukaka don ka zanto kana ɗaya daga cikin sinadari da za a haɗa a karya duniyar yahudu tunda Allah ce sun mai gulabu sai an rinjaye su wallazina kafaru ila jahannama yushurun lalle kafare a jahannama za a tsara su يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب Idan Allah ya bambance tsakanin alkhabisa mummuna min at daga kyakkyawa Allah na ba da irin wannan nasara kan mummune dan a ware bara gurbi da wanda yake ba bara gurbi wa yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'd dan ubangiji ya sanya shi mummunan nan sashi tare da sashi sashi akan sashi fa yarkumahu jami'an ya tattara shi wuri guda fa yaj'alahu fi jahannam ya sanya shi cikin wutar jahannama to wannan cewa da Allah zai yi tsakanin kyakkyawa da mummuna sai na nan duniya ne ko a lahira zai iya ɗaukan kila nan duniya ke a lahira dalilin da ke nuna a lahira Allah ya ce wa yawma nasuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku makanakum ranar da za mu tara mutane gaba daya bayan haɗa su sannan sai mu faɗa wa kafirai mu ce mu kana kun ku ku tsaya a nan inda kuke antum wa shiraka'ukum ku da ababen da kuka bautata ma ku tsaya a nan wuri guda sahun ku daban kar ku shiga cikin sauran jama'a fa na ku. Allah ce sai muka rarrabe tsakanin su mummune suna nan kafirai suna can gefe guda dan a nuna zargi akan su a kunyatar da su وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تولوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ranar da ba wanda zai tsaya لو يعني wani lauya mai gwanon gasan magana kowa ta shi ta fice wa man wajada ghayra zalika fala yadumanna illa nafsuhu ba law ya a wannan ranar me ka aikata shi ne magana fa zayyana bainahum kaga ne yake da zai ka bisu ne a wata sura yace wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku wuri guda ku tattaru guda ku fita daga cikin sauran jama'a ya ku masu laifi ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم shin ban yi muku wahayi ba ban tura muku da sako ba cewa kar ku yadda ku butulba shedan kar ku bauta ta mu shedan shi mun yi a gare ku mun yi ma mabayyani shin ban ce da ku ba ku bauta mu kuma yi mun bauta ni kadai shine farki madaidaici ban faɗa muku wannan ba Allah zai nuna zargi a gare shi kaga da yaminu Allah khabisa min at-tayyib ala hada kenan za a ware su wa mutazu yawma ayyuhal mujrimun fa zayyana bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun kaga idan an rabe fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir shi ne yaminu Allah khabisa min at-tayyib a ranar tashin kiyama kenan wa yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'd dukkan dangi na barna sai a hada su tare da juna Eh, kuma hu jami'an a har haɗa su wuri guda a tara su bai da lahu fi jannan sun Allah ya wata su cikin zuwa waɗansu malaman suka ce a liyame da Allah mu kabisa na tsayin a nan gidan duniya Allah ya shar'anta shari'o'i don a gane mummunin gaske da mummuni na baka domin inda za a ce imani da baki ne kadai ba aiki ai arhan ta yi yawa da kowa zai amma abin da ake nuna shi imani na gaske da wanda ba na gaske ba ta fuskar aiki sai aka bi hali. masu himma sai su fita matsorata kuma suna cewa a'a inna na aura mun bar gidan mu ba mai gari gidan mu a rufe gidan mu kai a buɗe suna bayar da hankali suna ba da umarni su kasa a wajabtar da zakka kuma a faɗi wanda za a ba wanda suke da ƙarfin imani ba sa kyashin cikin abin da suka mallaka ko mun yawansa na dukiya su fitar da kashi ɗaya cikin arba'in ba sa kyashi menene kuma kashi ɗaya cikin arba'in kashi ɗaya cikin arba'in yanzu kaddara yanzu in ce maka wani zo mu je gidana zan baka miliyan ashirin amma da sharaɗin za ka bayar da rabin miliyan kyauta ba a guji za ka zo ba shi ne ba abin da ubangiji ya ba mutum ba haka kawai ya ɗauke ka ba dan dabarar ka ba akwai wanda suka fi ka shekaru akwai wanda suka fi ka wayo suka fi ka tsimi da dabara da tattali akwai wanda tun ba ka da wayo yake fatauci kuma har yanzu na yi yana nan a matsayin sa na dan koli ba ya ci gaba ba Allah ya ɗauke ka sai ya baka waɗansu abubuwan da yake mai yawa sai ya ce kuma ka ba da kashi ɗaya cikin arba'in bai da kashi dai cikin arba'in kana da miliyan arba'in nawa za ka bayar daya yanzu in san adam ne zai wajabtar da zakka yanzu za ka ba mutum miliyan arba'in ka ce ba da ɗaya in kai ne za ka wajabtar da zakka a ce ne ka ce ba da nawa ashirin to amma Allah mai rahama ne sai ce kai haka to sai a jarrabu bayi da wannan a bayar dukiyar mai yawa sai a ce bayar da kashi ɗaya cikin arba'in sai ga mutum na kyashin ya bayar ko ya bayar ya ware kashi ɗaya cikin arba'in nan amma ya goyi wa zai ba kar ya baka kai masa kuɗi sai a rika tunanin to wa za a ba kuma Allah sai ko wanda za a ba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal zalimin wa fi sabilillah wa bil sabil fariidatan min Allah wanda baya ɗaya daga cikin azuzuwa takwas nan ba za a ba su to shikenan sai ga masu jin tsoron Allah masu sallah dan Allah waɗanda ce dan bai ci daraba a kansu ba sai su bi umarnin Allah waɗanda ko sai dan ya ci nasara a kansu sai ga sun kasa nan gurin ai dan biyayyu da al-khabisa mun tsayi mai kyau da mara kyau ne da aka siranta wannan duk tashri'at al-islamiyya ta sauka ne don warware tsakanin mai kyau da mara kyau wannan kuma shine abin da Allah ya faɗa a wani wurin yace ma kana Allahu liyazal mu'minina على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم هذه جربوا شأنه كده الدنيا لأن اواني من يشاء مركب أما كنتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين har kawai kuke zaman za ku shiga aljanna bayan ba a gane ba a rarrabe tsakanin masu jihadi cikin ku ba da ragwaye wanda ba ta iya jihadi ba a rarrabe tsakanin masu haƙuri masu bin Allah da waɗanda ba su haƙuri ba su bin Allah har kawai za a tara ku sun ce kun yi imani da kai sai an jarraba yaliza Allah khabith min at-tayyib da aka malamin suka maganganu guda biyu in ma an yakuna hadha at-tamyiz fi dunya wa in ma an yakuna fil akhirah wal aya tahtamilu hadha wa tahtamilu hadha ayar ko tana daukan dukkan ma'anonin guda biyu a nan gidan duniya Allah zai rage to kuma kan ma za a rage bi yami da Allah ka bi sun lafta wa ya da sabi su ba'dahu ala ba'dhi kare kuma ku jami'an fa ja'u fi jahannam a karshe sai Allah ce me ulaika humul qasirun lalle irin waɗannan su ne ta babbu wato waɗanda ba su nasara kan للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين قل للذين كفروا كفقا وأن سوء كافرك سوك بجري وألا دمان نصر ka ce da su in yantahu in sun daina abin da suke kai na kafirci yau lahum ma qad za a yafe musu abin da ya gabata na barnar da suke ta ribar da musulunci ke da ka yi shekara ashirin ko talatin kana barna a yau idan ka zo ka ce na tuba an kankare duk abin da kai baya shi yasa ya tabbata cikin hadisi ingantacce na Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dukkan wanda ya shiga musulunci ya tuba daga barnar da yake kai to sai a yafe masa abin da ya a baya gaba daya don ya samu shiga aljanna wanda ko yayi rayuwarsa ta jahiliya da musulunci ya zo bai tuba yace to da bil awwali wal akhir sai a kama shi da laifin rayuwar jahiliya a kama shi da laifi kuma na bayyana musulunci kuma a wani hadisin yace yake cewa a taubatu ta jibbo ma a wal islamu ya jibbo ma qablahu musulunci yana kankare farnar da kai kafin sa ha kuma tuba ingantacciya tana kankare farnar da kai kafin ka tuba din shi ne in hu inda za su daina kafirci yugu lahum ma qad to sai a yafe musu abin da duk ya gabata a baya saboda kaga har yanzu kofa a buɗe take ga mai tuba in ba mai tuba daga kafirci ya shiga musulunci in ba mai tuba daga aikin barna ya koma ayyuka na gari ubangiji ce dai cewa zai gafarta mutane abin da ya gabata a baya duk abin da ya gabata ko shekara nawa kai kana yi abin da ake bukata ka tuba akwai waɗanda suka tuba a lokacin annabi suka shiga musulunci ko sallah ba su ba kuma annabi ya tabbatar ya tabbatar musu ya aljanna ya tabbatar musu ya aljanna mutum ya zo ya yi kalmar shahada ta musulunci kafin ya je ya fara yin wani aiki ya zo aka shi a wajen yaki shi kenan ya riga ya tafi sai aljanna kawai ba wani abu duk ƙornar da yi shekara ashirin da ya ko talatin yana bindiga daɗi Allah ya yi masa da har a wani hadisin da mai sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangijinka yana yin murmushi ko yana yin dariya dangane da mutane guda biyu ɗayansu ya kashe ɗan uwansa kuma su duka suka shiga aljanna yaya za a haka mutum biyu ɗaya ya kashe ɗaya kuma su duka suka shiga aljanna yake duka al'amarin yake yaki aka fita tsakanin kafirai da musulmai sai wani mutum daga cikin kafirai ya zo ya kashe daya cikin mummuni. kaga wanda aka kashe din cikin mummuni yayi yayi shahada wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kaga wato ya riga yayi shahada to shi wanda ya kashe shi din nan sai kuma daga baya ya zo ya shiga musulunci da ya shiga musulunci shi ma sai ya fita yaki kuma sai aka kashe shi shi ma ya yi shahada suna jirgi daya suna bene daya bal a hayatun inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadli wa yastabshirun bil ladina lam yalhaqu bihim min qalbihim alla khawfun alaihim wa la yahzanun kaga su ba su ta sa in ba haka ba da sai a kama su da laifin ka taɓa kashe wani amma tun da ya tuba tubar ta kankare dukkan abin da ya riga ya baya shi ya sa mace ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah cikin nan da kake gani tare da ni na ne, ka tsarkake ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kenan ki je sai kin haihu ki dawo ta je ta haihu ta dawo annabi ce to sai kin je kin yaye sannan ki dawo tallafi ta je ta shayar da wannan yaro har yi tafiya ya ta yaye shi da na ta ruba da sai ta taho da waina ko gurasa ta ba yaron a hannun na ci dan kar annabi sake cewa ai yaron bai girma ba kun da ya fara cin waina ai ba ruwan shi da nono shi ne hikimar ta ce ana aikin Allah gani a daidai fi laifin da na aikata kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a jefe ta ana jefe ta sai zo sahu kuma za a yi mata sallah Umar dan Khattab ya ce au alaiha wa qad zanat sallah za ka yi mata bayan mazina ya ce karuwa kuma za ka yi wa sallah sai annabi ya cewa ai ta yi tuba wata irin tubar da za a raba wa Madina da ta rike su أرأيت أوجدت أن جادت بنفسها إلى الله تعالى shin kana da abu mafi tsada a ce mutum ya ɗauki ransa ya bai wa Allah kyauta ransa ko kuma Allah gaba ɗaya saboda sabon da kai saboda haka annabi ya mafi sallah kaga tabbas wannan zurbin da gaba ɗaya an san ne saboda haka da zaran mutum ya tuba daga barna shi kenan tuba tana dankare abin nan ɗinsa in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin kuma akwai lokacin da ake samun waɗansu suna wani addini daban za su yi ga musulunci sai su samu baragurbin malamai sai su ce sai kayan da rago kayan suna in kai da matarka za ku musulunta to kenan rago biyu in har da ɗan ku ɗaya rago uku wannan fa al'amari ne ma anzala Allah bihi min sultan ba wani ka'idar dan mutum zai shiga musulunci ka ce sai ya yanka ba wani yanka rabuwa ba shi kalmar shahada a duk inda yake kuma da zaran ka yi kalmar shahada kana sane da ma'anonin da ta kunsa cewa ba a bauta ma kowa sai Allah kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ma'ana duk abin da zai karɓi sunan bauta dole zan to annabi ne koyar da shi yadda da wannan ka fita kalmar shahada ta zo musulmi baya bukatan sai ka yanka rago yanzu yanzu nan kana iya canza sunanka daga jakob ka koma muhammad ko ka koma musa ko ahmad ko isma'il ko ibrahim shikenan duk wanda ya ce ka yanka rago ƙarya yake maka damfaran ka yi kuma duk malaman da suke yin wannan kamata yi hukumomi su ɗauki mataki a kansu musamman sarakuna a kawo irin wannan malaman a ladabtar da su in suna zama hana mutane shiga addinin musulunci wallahi na gani da ido na wata tsohuwa da babu jiya muka yi mata wazi ta shiga musulunci sai ce to sai dai shekara mai zuwa muka ce saboda me ta ce to mun je zama musulunci ne da ɗana an ce sai mun kawo rago to yanzu dai mun yi kokari noman da muka yi bana mun tattara mun dan sai rago guda ɗaya yanzu na da ɗana a musulunci to kuma shekara mai zuwa an muka sake noma na sake samun wani kuɗin ragon ne na zai shiga musulunci to yanzu don Allah irin waɗannan malamai mai nan da amfani mutum na wani da suka cewa annabi za su yi ganin kinki wa annabi ya kawo rajo a lokacin da aka zo aka bude maka ba mutum da ɗaya ba tawaga tawaga suke zuwa annabi na ba su kalmar shahada in kana da suna mai kyau ko suna wawa a cikin zuwa mutum in sunan ka na kan kyau ne ya dace da ba na mutu ko suna a ba ya canza wa haka yake kyale shi to ina gani cewa sai mutum ya kawo rabu dan ka ga wani suna ya tuba Allah ya karbi shi kai kuma kake karban su zaka karbi ta musu rabu zo da sai jinjirin da aka haifa yau ana son za a yi masa suna in uba na da hali sai yanka rabu in ba da shi ba sai ya ba shi ba ya yi ya faɗa kansa ko ba shi ba shi ba to ba na kuma wanda zai shiga musulunci saboda haka duk wannan da ce ko kuma waɗansu ya zanto cewa kalmar shahada da za su biya sai sun karɓi wani abu na haraji a ciki to duk mai zai ya shiga musulunci ya zo wurin ka ba sai ka kai wajen malam ba duk musulmi zai iya shiga da kowane mutum cikin musulunci ba sai da yake ba ne ba akwai kuskure da wani suke sai su tawo mutum da jirgin ne nisa ko da unguwa mai nisa malam wannan an burbe ki makocin mu ne na so mu sai na zo ka baki kalmar shahada kai baka iya kalmar shahada ba ka ba shi ta gida mana shi kenan sarkin habasha yana garin sa habasha yin musulunta annabi na madina ba tare da sun ga juna ba shi da annabi da shi ke kuma annabi yana a masa salatu da ga'ib daga madina annabi na madina ya sallace shi kuma yana habasha ba tare da kuma annabi bai da musulunci da shi ji sakon musulunci ya tambaya ce da musulunci yake yana zaune a fadar su ji kadai ce ashhadu an la ilaha illallah wa na muhammadar rasulullah baya bukatar sauriya ba saboda ko kai ka ji ka gamsu da musulunci a yau kana zaune a gidan ka kai kadai ko kina zaune a gida ke kadai ke gamsu da musulunci ya sa kina abin da mara musulunci ba ka iya zuwa ko da wayo ku tambaye wani musulmi wani ne ma'anar kalmar shahada ne aka sanar da ke ma'anar ta ne duk wanda ya kalmar shahada ya yarda ba zai huta kowa sai Allah kuma ya ga annabi kadai zai yi ba zai wa wani mutum bai biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane mutum da za a yi wa biyayya ya danganta da shi in mutumin yana bin annabi cikin umarnin da yi ina da gida ko kana da gida ofis sai kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah magana ta kare sunan ka dakon daga yau sai kace sunan na ahmad shikenan kai ka so ka canza sunanka ka yi rantsuwa ka zo ka buga a jarida cewa na canji sunana daga wani ya koma wani ba shi ke zama magana ta kare a wurin Allah ka zama musulmi a dokar kasa ma ka zama musulmi ba ka ka karanta ka je wajen wani malami ya maka wani kwane-kwane saboda ka malamin da suke wannan su ji tsoron Allah da kiyaye dokar Allah su daina zama manna'ul lilkhairi dan ba manna'ul lilkhairi a duniya wanda kana mutum da musulunci sai ya kawo mara to ka zama zama manna'ul lilkhairi saboda haka Allah sai in hu, ko faɗa ma masu laifi ko kafiri in hu, a yau in suka ce sun daina kafirci din nan ba sun tuba yughfar lahum ma tarsalam barnan da duk suka yi a baya Allah ya gafarta musu wa in yaudu in suka sake komawa zuwa ga kafirci fa qad matat sunnatul awwalin to hakika al'adar mu ko yadda muka yi da mutanen farko ya riga ya gabata labarin mutanen farko ya riga ya gabata cewa da so komo ba mu musu da dadi ba to kai ma ka ji tsoron kila ba zan yi maka dadi ba in ka sake komawa sallallahu وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقاتلوهم قياشيسوا سوء أن سكب بجريم الله حتى لا تكون فتنة هل توبا بأسامه فتنة بأبا كسا ويكون الدين كله لله وما الدين ya الله تنسى كبابا فإن تهوا إذا سنتوبا لدعبين ذلك سنزين قرناء فإن الله بما يعملون بصير ولله الله تعالى بما يعملون دنجل دعبين ذلك يكتوا بصير مثلي لقوم بني نعم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن تولوا إذا كوا أركوك جوية بايا بايا أن كلايك زوا بمسلمتي تفعلموا كسني تيوا أن الله مولاكم وإن تولوا إذا كافرين جوية بايا لكوك كلايك وسأنسى مكبا فاعلموا كسني يكون مؤمنين an Allah maulakun ubangiji shi ne ubangiji lamarin ku mai taimakon ku a kansu nisan maula ma dalla da mataimaki ma dalla da mai jikin lamari in ya zanto shi ne Allah wani man nasir ko ma dalla da mataimaki in ya zanto shi ne Allah na wa'alamu annama alimtum min shay'in فأن لله خمسه ويرسل الرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل جمعان والله على كل شيء قدير واعلموا كسني يا قوم مني أن ما غنمتم للي أبن دكوك سامو نغنيمة من شيء كويا يكي ونن أبن فأن لله خمسه للي كسي تيتهم بيردنسا نعلا ليه وإن وللرسول da manzon su sallallahu alaihi wa sallam wani bil qurba da kuma ma'abuta kusanci su ne dangin gidan annabi ahlul bayt kenan wani yatama da kuma marayu wal masakin da kuma waɗanda suke miskinai mabukata ma'ana talakawa kenan wani mustafi da kuma matafiyi wanda ya wuce ta garin ku zuwa wani gari wannan su za ku ɗauka ku ba kai cikin garin abin da kuka samu a matsayin ganima dukiyar ganima da musulmai za su samu haka za a yi mata a raba ta kashi biyar kashi ɗaya cikin biyar sai a waje shi lillahi wa lirrasul wa lidil qurba wa liyatama wal masakin wa lil ya zama kashi yau kenan za a yi shi ta wannan za a kasa yi da shi wajen suka ce biyar za a yi ba za a yi shi da ba domin misali abin wa Allah ya za a bai wa Allah ganima ne zai da ita ya ta an ambaci sunan Allah ne a nan gurin tabarrukan bihi ta'ala dan kuma albarkar sunan amma ba domin za a ware wani abu na ta ce shi. saboda haka na Allah da na manzon sa nan duk abu ne saboda haka kashi daya za a bai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ɗauki kashi hudu kashi hudu nan da mayaka ne wannan kashi dai cikin biyar da aka ware a araba shi biyar kashi ɗaya na annabi ne kashi ɗaya na arab ne kashi ɗaya na talakawa miskinai da wajen da ya ambata wato a karkata su haka sauran wannan ragowar kashi hudu da suka yi ragowar to shi ne za a rabawa waɗanda suka je wajen yaki hadisin abdullahi dan umar da ke cikin bukari yace duk wanda ya je yaki a ƙasa sai a bashi rabo ɗaya wanda ya je yaki kan doki sai a ba shi rabo uku na shi daya biyu na sa dan ciyawar doki da sauran hidimomin doki da rike doki ya yi kawai sabon ko saboda haka wanda ya kuma kasa kuma a ba shi kashi haka a hadisin Abdullahi dan Umar ya ta abin da ake kira ganima ita ce dukiyar da kuka samu a wurin kafirai bayan kun yaƙe su sun gudu kun fita gani ba ko shanu ko me za su zo wajen ku matuƙar akwai yaki tsakanin ku da to kuma wannan wanda ya zo abin da kuka samu daga wurinsu ba tare da yaki ba to shi ne ake kira wanda shi ne abin da annabi ya samu tsakanin da yahudawan banu nazir waɗanda suka wayewace alƙawari tsakanin su da annabi annabi yi ya kai musu farmaki suka ce a dakata kar ka yi mu za ta yi mu tashi mu bar madina annabi ce to an da ku tashi ku bar madina tare da duk kowanne ya ɗauki kaya da gudu na kuma zai ya ɗauka duk abin da ya zama rana a kan lafiyar kuma ku bar mana ya da gari mai yake sannan kar wanda ya tafi da takobi ko daya kar wanda ya tafi da adda duk makamin su zubi kanin gudu amma kayan su da dukiyoyin su ku ɗauka gwargwadon abin da rasumi zai ɗauka kowanne ne idan ya lauta rasumi da gwargwadon abin da rasumi ya ɗauka ya haƙura sauran ya bari ya zama da yiwuwar musulmai to wannan kaga tun da ba ta fuskar yake ya ta same shi ba ya zama kai to shine can Allah yana ba da cikin hutun hakan وما أطاع الله على رسوله من أهل القرى ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم Allah ya faɗo da za a ba kai amanan gurin ganima wanda aka samu da karfi daga wajen kafirai to shi ne nan gurin aka ce wa lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal wal masakin to wannan abin da muka faɗa na cewa wannan a bashi kashi ɗaya in mutum a kasa yake in a kan doki yake a bashi kashi uku kashi biyu na dokin sa kashi ɗaya na shi ne asalin abin da ya kamata amma idan shugaba ya ga dama zai iya yin rabon da ba wannan ba matuƙar ya hango wata maslaha wajen rabon da ya ke wannan lokacin da aka je a awazin wato yankin hunai an samu ma mai yawa amma sai an ya rinka ba a sababbin shiga musulunci mutum ɗaya a ba rakun rakumi ɗari shi kaɗai kaji yaki ko kuma cikin mutanen madina aka hana su komai suka rinka mamaki ya ma'aikin Allah ya waɗannan mutane ji ko zukurin ne suka shiga musulunci ta kuma yi mu ko muna tare da kai ko ɗaya har wata wa qad kuntu fil harbi za tudrai walam sai an walan umnai gashi na zama barbe a wajen yaki amma ba a gano ba hana ni ba don dan abin da aka bani la ismi wa la <laughs> ismi bai ka ka kara wannan na suna kare dan abin da aka bani saboda haka sai suka tara suka taru wajen annabi annabi ya ne cewa sun dawo yace ya ku mutanen Madina shin bai zo muku ba kuna jahilai Allah ya ilmantar da ku sanadiyar zuwa na wurin ku shin ban zo garin ku ba kuna batattu Allah ya shirye da ku zuwa ga musulunci shin ba ku kasance ba cikin duhu Allah ya kawo muku haske suka ce kwarai da kana da damar kai mana gori Allah yana da damar ya mana gori sai annabi ku kuma in gunga dama za su iya ramawa ku ce shin da koro kuma daga garin ku muka ba ka mataki sallallahu alaihi wasallam shin ba ba ki ce magan ka ba muka taimake ka ba kare ka ka ba muka kaskata ka ba shin duk wannan bai bar ba kuna da dama ku ce mu wannan yace wallahi ya mutanen Madina ba dan kwallalan da ke cikin hijira ba da na kaunaci in zama dan Madina yace da a ce mutanen Madina za su ɗauki titi su gabas mutanen wani gari su ɗauki titi su yamma yace wallahi da na fi titin da mutanen Madina suka ci. Yace cewa bai isan muku ba abin alfahari a gama yaki a raba ganima sauran kabilu na larabawa su koma gidajensu da raƙumi da dukiya na kayan ganima ko kuma ku ɗauki da ku koma da shi tsakiyar da ku wannan ne kuku da ni ba sai suka fashe da kuka ma kowa sai kuka saboda murna da fari. shi an yi hikima a wani wurin kuma a wani hadisin daban ce kun ga ya so da dama nakan bai wa mutum abin da nake ba shi ba wai dan saboda na fi san shi ba kan wani saboda na san in ban ba shi ba zai musulunci ba ko wanda sai da kyauta zai shiga musulunci to sai in ba shi kyautar ko kuma da na san imani ya kan gama sai ka ku ba ku da koko ba za ku yi sallah ba ku da koko ba za ku yi ba ku da koko ba za ku yi jari amma wancan sai da kyauta sai da yayi shi to a ce idan shugaba ya gane cewa rabon da ba wanda muka faɗa ba zai zama maslaha zai iya yin tasarrufi cikin dukiyar ganima ba lalle ne idan to duk wanda ya a baki ba a iya ba waɗansu ma ke da su ne komai ba a wajen in an gano akwai riba amma matukar dukkansu suna matsayi daya wajen imani da fahimtar gaskiya to sai a wancan rabon da muka ambata na hadisin wato Abdullahi dan Umar wanda ke cikin Bukhari ina ba za fahimta shi ne Allah madaukaki ya ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal in wannan rabo za ku yi ne yadda muka faɗa in kuntum amantum billah matuƙar kun kasance kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina kuma matuƙar kun yi imani da abin da muka saukar bisa ga bawanmu yawmal furqani ranar suka babbar gama shi ne ranar yakin badar yawman takal jama'an ranar da jama'a biyu suka haɗu jama'ar mummune da ta kafirai Allah ya tsora mummune akan kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kowane irin abu sai إذ أنتم بالعروة الدنيا ومن بالعروة القسوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ أنتم بالقدوة الدنيا وتؤمن توكل بآية لكم بنيمة bayan ko a lokacin nan kuna al'ududu duniya ko kuma yawmal furqani din nan ranar da aka rabe tsakanin karya da gaskiya yawmal taqal jama'an ranar da jama'u guda biyu suka haɗu jama'ar mummuni da kafirai yunta ne a ina ne wannan rana ta kasance ne idan antum bil udufi duniya yayin da ku kuke gafarwani ad-dunya wanda take mafi kusanci da Madina wa hum bil udwati al su kuma suna gabar wadi wanda take nesa da Madina tunda Badar gari da ke tsakanin Makka da Madina kuma wuri ne wanda yake kwalle tsakanin dutse da dutse nan ga wani babban dutse can ga dutse sai yi filin wannan a nan rijiya take wanda ake kira da suna Badar to filin wurin yana da yawa to lokacin da sahabbai suka riga zuwa su suna bangaren madina wato idan ka fito daga madina kan hanyar ka maka dama aure ke to su suna daga bangaren madina su kuma kafirai suna daga bangaren makka da ujoji duniya ko mummune kuna bangaren da yake kusa da madina kina wa hum bil udwati quswa su kafirai suna bangaren da yake nesa da madina sun suna tashi inda maka take kenan wa rakbu asfala minkum wancan ayar yi kuwa na yan kasuwa su ko ba su zo gurin ko ba su zo wajen wannan ba asfala minkum suna gangare da ku suna kasa da ku tunda wanda ya fito daga madina za shi makka kan ga yana kallon yana da kudu mutumin da ya fito daga kudu ko daga madina daga makka kuma za shi madina yana kallon arewa to su kuma abu sufiya da suka dawo da ayari na kayan fatauci daga kasar jam su kuma suna yamma da ku suna can gaba kusa da inda tekun bahar mali ne shi ne wannan su asfala minku har da su ba nan gurin su ko ga dawakin nan ko karauka din nan asfala ku suna kasa da inda kuke ma'ana in an kwatanta inda kuke da inda suke ku kuna kan tudu ne su kuma suna gangaren ku nan ku da kafirai kuna kan tudu ku kuna sashin madina su kafirai suna bangaren makka su waɗancan ‘yan kasuwa suna yamma da ku can gangaren ga gaɓar teku can suka bi suka ne don kasu biyu ta nan gudun. Shi ne Allah ce walau tawa'atun da tanaftun filmi a da a ce kun kulla alkawali tsakanin ku da kafirai da kun sani kuna da masanin yaki za a yi lastalaftun filmi a da kun saba alkawali tunda kun san ba ku da shi kun san adadin ku bai kai nasu ba kun san ba ku da makamun yaƙi irin nan da kun san yaƙi za a yi da kun saba guduwa ba ku amma cikin hikima Allah sai kuka fito ba da cikin yaƙi ba sai kuka zo a za a hali a koma annabi ce kuma yaƙi za saboda kuma dole to Allah ya ce wa akum da tun daga kun kun san cewa yaƙi ne na tsaunastun kirmiya walakin sai dai ubangiji ya koyi muku al'amarin yaƙi buga gane yaƙi za a yi ba saboda me li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya zartar da wani al'amari wanda ya zama to abin aikatawa shine me ya dauka ku kansu, to shi sa sai kaddara fitowar ku ba tare da shiri ba yana san a wannan ranar lalle ya dauka ku akan su li man halaka an bayyana domin wanda zai fata ya ɓata akan hujja wa yahya man hayya an bayyana wanda zai shiryu ya kama shirya ya zanto ya shiryu akan hujja shi ne hikimar da ta sa ta faru wa inna allaha la sami'un alim kuma nan ne Allah ta'ala mai yi ne dangane da maganganunku alimun sannan kuma masani ne dangane da ayyukanku إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الشدود yurikahum Allah fi manamika tuna lokacin da ubangiji ke nuna za su kafirai fi manamika cikin barcinka kalilan suka zanto yan kadan aka nuna wa annabi adadin kafirai a cikin mafarki yan kadan ba su kai dubu ba ina ku ai duk wannan Allah ya yi idan mummune su samu natsuwa su fita jihadi dan da karfin jiki shi ne Allah madaukaki ke cewa walau aratahum kafiran da Allah ya nuna muka da yawancin yin yadda suke din nan da fatilkum mu yiwa da kun tsoron da mu ne da kun san adadin su dubu ne tun da kuka fito da kun tsora ka wala su fil amri da kun yi da cikin al'amari da sai ka ji wata hazara cewa to mu koma gida mu sake shi waɗansu kun sa ce a tun da dai an fito a tafi da sai kun yi da amma yanzu da aka nuna muku su ɗan kaɗan ne sai suka rinka ganin cewa ma to ai ba ma sai an ai kawai a tafi ba haka yake su faki gaba ɗaya cewa da ai yanki shi ne Allah ce walakin Allah sallam sai dai Allah madaukaki sallama ma'ana ya kubutar da ku mummune ya kubutar da ku daga tsoraka daga firgita ta yadda ya nuna muku adadin su suka zanto kaɗan innahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne da abin da ke cikin zukata ya san abin da ke cikin zukata shi sa ya faɗa haka إذ يريكموهم إذ التقيتم في أحينكم قليلا ويقللكم في أحينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمر yahsumuhum ku tuna ko mummunai lokacin da Allah ya rinka nuna muku adadin kafirai idan ka taito yayin da kuka haɗu da su fi ko kuka rinka ganin su a cikin ku kalilan kamar su ɗan kaɗan ne wato ji a kafa mafarki ya kan mana su ko mummunai ne da ka fito filin yaki sai ubangiji ya rinka mayar da kafirai suka zanto ɗan kaɗan a idan mummunai har abdullahi ibn mas'ud ya fito yake cewa ai mutum saba'in ne sai abokin magana sun ce kai ba saba'in bane su ɗari ne a cikin mutum biyu wa amma ana musu su saba'in ne ko su ɗari ne shi ne da jiri kuma hun ku tuna lokacin da Allah ya nuna muku su adadin kafirai da zai tafi shi yayin da kuka haɗu fi ayyuni kuma idanun ku kalilan suka zanto ƴan kaɗan wa yuqallilukum fi ayyuni su ma kuma kafirin sai aka rinka nuna musu ko mun ne dan kowa ta hudu himmar yake a gwamza Allah so yake sai an gwamza ne sannan ya ɗaura ka wanda ya kama ya tattar da wanda ya kama liyaqdi Allahu amran kana mafa'ula domin ubangiji zartar da al'amarin da ya kasance abin aiwatarwa wa ila Allah turja'ul umur lalle al'amura gaba daya makomar su ga Allah take nasara ko rikin nasara Allah na ba nasara ga wanda ya so ko min kadan din adadin sa ko min rikin kanadin ubangiji kuma na baya da tasgaro ko ci baya da wanda ya so duk da yawan kojojinsa ko yawan tanadinsa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu a kai wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum